والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin santa ta imamul bukhari wacce take a unguwar rijiyar zaki a birnin kano a wannan yammaci na a takwas ko? takwas ga wata ramadan haka ne? hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da 24 ko? ga watan biyar shekara ta 2018 miladiyya har yanzu muna nan a cikin suranmu ta suratul ma'ida wanda jiya muka tsaya ƙarshen aya ta 53 a haka ne ko? 52 ne gaskiya muka tsaya ƙarshen aya ta 52 faɗin Allah ta'ala fatarar na fi ƙulubihin maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira yau zamu tashi farkon aya ta uku fadin Allah ta'ala wa yaqulu alladhina amanu a ha'ula'i alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim hum lama'akum haka ne ko fatan mu Allah ta'ala ya fahimtar da mu ayin da kuma mana gamdakatar wajen aiki da shi sai Allah ta'ala ya ce a'udhu billahi ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا فأصبحوا bayan Allah Ta'ala الله ya hane mu da nuna kauna da soyayya ga yahudawa da kuma nasarawa sannan Allah ta'ala ya mana bayanin mutanen da suke da wato suke da cuta a cikin zuciyarsu yadda suke yin gaggawar shiga jikin kafare da nuna cewa suna jin tsoron kabbala'i ne ya same su wanda wannan sifa ce ta munafikai wannan kuma sai Allah yake ba mu labarin wato su mummunai da kuma abin da su mummunai din suke faɗa kan munafukai Allah maɗaukin sarki ya ambaci waɗanda kuma yadda faɗa ya ambaci wanda suke da cuta a cikin zuciyarsu da yadda suke nuna ƙauna tsakaninsu da kafarai Allah ta'ala ya faɗi game da muminai wa ya ƙulun labina aman sai waɗanda suke da imani su kuma su ringa cewa a ha'ula illadina aksamu billahi jahada aimanihim innahum lama'akum mana mummini za su ringa ce a ha'ula illadina aksamu billah shin waɗannan sune waɗanda suka rantse da Allah jahada aimanihim mafi ƙoƙarin rantsuwarsu suka dage suka ta rantsuwa akan cewa innahum ma'akum lalle suna tare da ku mumine bayan suna tare da arna Allah ta'ala ya ce habitat a'maluhum ayyukansu sun lalace gaba ɗaya fa asbahu khasirin sai suka wayi gari daga cikin mutanen da suka yi asara malamai suke cewa farkon wannan ayar yana da qira'at guda uku akwai qira'an nafi'u da ibnu kathir da kuma ibnu amir da babu wawun din farko sai dai a ce yaqulu Ladina amanu a ha'ula'i alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim muna ganewa sannan akwai ƙira'a ta asim da hamza da kuma kisa'i wanda akwai wawun amma su ne wa lamun ya ƙulu donma wa ya ƙulu ladina amanu a ha'ula'in ladina aksamu billahi jada aimanihim sannan kuma sai ƙira'a ta abu amu wata shi kuma yana karantawa wa ya ƙulan ladina amanu wa ya ƙulan ladina amanu a ha'ula'in ladina aksamu billahi jada aimanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin wannan ayar idan mun kalle ta bayan ta bayyana mana da matsayin munafikai na yin gaggawa zuwa ga kafarai dan suna ganin kafarai za su nuna musu wato za su iya cutar da su kamar yadda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yayi da haka sai wato mu'mini suke mamaki wa yaqulu alladhina amanu sai waɗanda suka yi imani suke cewa a ha'ula illabina aksamu billahi jahada aimanihim waɗannan su ne suka yi rantsuwa da Allah mafi ƙoƙarin rantsuwarsu innahum lama'akum cewa su suna tare da ku wannan kullum shine abin da munafikai suke faɗa idza ja'aka almunafiquna kanu nashhadu innaka la rasulullah innaka na rasulullah wallahu in innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna ittakhadhu aymanahum junna ma'ana me yasa ake rantse muku sun rantse muku ne saboda sun riki rantsuwarsu a matsayin garkuwa ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun muna gane sun yi rantsuwarsu ne dan kaga can suna tare da kafirai kafirai ba za su taba su ba muna gane ku kuma nan suna tare da ku a fili kuma ba za ku cuce su ba shi sa malamai suka ce suna da dalilai da dama da suka sa suke yin rantsuwarsu muna ganewa a wani gurin Allah ya tabbatar mana da cewa dalilin da yasa suke rantse muku tsoro ne tsoro ne yasa suke rantse mu Allah ta'ala ya ce wa yahlifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun law yajiduna malja'an aw magaratin aw muddakalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun kaga annan ayar Allah ne ce abin da yasa suke rantsewa da Allah cewa suna tare da ku tsoron ku suke ji dan ku fada musu muna ganewa wani gurin kuma Allah ta'ala ya ce suna yin rantsuwar ne dan mu'minai su yadda da su yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin suna rantse muku don ku yarda da su to ku sani mummine inda ku kun yarda da munafukai to kuma shi Allah baya yarda da mutanen da suka fasikai ne su wani gurin kuma ya yace a ku suke so su yardar ba wai ku yarda da su ba su ku suke so su yardar shi sa suka rantsi yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin muna gane to haka suke rantsuwa duk rantsuwa daga sun yi akwai dalili amma dai mafi fitowa fili shine sun yi wannan rantsuwar cewa suna tare da ku ne dan ya zanto cewa a a kun yadda da su dan ya zanto cewa sun kubuta daga abin da zai biyo baya shi sa Allah ta'ala ce a amaluhu su munafikai ayyukansu su sun lalace ma'ana tunda a fili suna tare da ku za su yi sallah za su yi azumi za su yi zakka amma wannan aiki ne na fili amma a zuciya sun ɓoye kafirci muna ganewa shi sa sai Allah ya ɓaci ayyukansu ya ce habidat a'malukum sannan ya ce fa asbahu khasirin sai suka wayi da gari daga cikin waɗanda suka yi asara idan Allah ta'ala ya ce kaya asara to abinda Allah ta'ala yake nufi kai dan wutar jihar nama. muna ganewa shi sa ya ce wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum kunna adanal an'am ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم kaga bayan Allah ya ce sun yi asara sai ya ce ulaika ma'awakum jahannam wala yajiduna anha mahisa ba za su taba samun mafaka daga wutar jahannama ba wannan shine asara da suka kasira duniya wal akhirah dalika huwa al khusranul mubin sun yi asarar duniya sun yi asarar lahira sannan wannan ita ce asara mamayyaniya Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا من يرتد فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من عليم يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون نعم الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة دوكي إيماني من يرتد منكم وتقرأ من يرتد منكم عن ديني mana duk wanda ya ridda ya juya baya ya bar addininsa fasaufa ya'ti bi ƙaumin da sannu Allah ta'ala zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah ta'ala yana son wannan mutane su ma waɗannan mutane suna son Allah sannan su basu ta gaba adillatin alal mu'minin adillatin alal mu'minin suna masu tausasawa ga waɗanda suke mu'mine ne 'yan uwansu amma a izzatin na alal kafirin amma suna da tsauri ga makiyansu wanda su ne kafirai bayan wannan na daga cikin sifar su jahidu na fi sabilillah suna yin jihadi da kokari a hanyar Allah wala na laumata la'im amma ba sa jin tsoron zargin mai zargi Allah ta'ala ce dalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah tabaraka wa ta'ala yu'tihi man yasha yana bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah ta'ala wasi'un mai yalwa ne alimun sannan Allah ta'ala masani ne Allah ta'ala ya ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu kadai abin sani majibuntanku waliyanku sune Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imanin ga sifarsu alladina yuqimuna salata su ne waɗanda suke tsaye da sallah wa tuna zakata kuma suke bayar da zakawa wa hum alhali suna masu yin ruku Allah ta'ala ya ce wa man yatawalla Allah wa rasula duk wanda ya jibinci Allah duk wanda ya so Allah ya so manzon Allah walladina amanu ya jibinci mu'mine ya so su fa inna hizballahi humul galibun lalle rindanar Allah ita ce yi nasara wannan aya Allah maɗaukin sarki ya kira mumine a ciki <clears throat> kuma ya nuna mumine cewa in sun juya baya sun bar addini manyar taddamin kuma addini duk wanda ya juya baya ya yi ridda ya bar addininsa to fasaufa ya ati Allah bi kaumin da sannan Allah ta'ala zai zo da wasu mutane wata ayar ya ce ha da auna litushi litunfiqu fi sabilillah faminkum man yafkal? wa man yafkal fa inna ma yafkalu an nafsihi wallahu al-ganiyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la wani gurin kuma ce kama ansha'akum min ƙaumin qaumin akharin matu a la ko ba ka ba mana Allah ta'ala ni ga kuna ana cewa ku ciyar a hanyar Allah amma daga cikin ku akwai masu rowa to duk wanda ya rowa ya sani kuma sai yawa rowa saboda Allah mawadaci ne ku ne talakawa a ƙarshe Allah ya ce wa in tatawallaw in kuka juya baya kuka bar wannan addinin ya yastabdil qauman ku sai Allah ta'ala ya janja waɗansu mutanen ba ku ba kuma matsalan ma sun malayakunu amsalakum ba za su taba zama irin ku ba ma'ana su ba zama masu juya addini baya ba to gwanda ma ka tsaya kai wannan addini shi yasa wani gurin yace in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dalika 'ala Allah bi aziz in Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku tunda ba ku san addinin ba ku hidimta addinin ba ruwanku da addinin sai Allah ya tafiyar da ku idan Allah ya tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid sai zo da sabuwar halitta ta mutane ya zuba su a bayan ƙasa ya ce wa mazalika an bi aziz wannan ba wani abu ne da zai gagara Allah ba domin Allah yana da ƙa'ida ta inna ma kauluna da shay'in idan aradnahu an naqula lahu kun fayakun muna gane shine ma'anar man yartadda minkum an dini fa ya ya'ti Allahu bi qaumin sai Allah ta'ala ya zo da wasu mutane ba wanda ya san girin su amma dai gashi ba su yuhibbuhum wa yuhibbuna suna san Allah Allah yana san su domin wannan ita ce alakar mumini da ubangiji baraka wa ta'ala mumini yana san Allah shi ma Allah yana san sa muna gane kuma za gane ita kaunar Allah ba irin kaunar ta dan adam ba dan adam yana son ka sai siya ma gida yana son ka sai baka mota yana son ka sai baka kuɗi yana son ka sai baka ya amma shi kuma Allah yana son ka sai ya jarrabe ka sai ya jarrabe ka don ya bayyanar da irin imaninka mutane su gane irin imaninka ba irin nasu bane shi sa yace alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an ya kulu, amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله يجعل لن جايمي أرى a hasiban nasu an yutraku an aman amanna wa hum la Ya yace mutane suna tsammanin ko su ce sun yi imani Allah bai jarrabe su ba yace wala qad fatanna alladhina min him, mun jarrabu wanda suka zo kafin su me yasa muka jarrabe su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku. Don Allah ya bayyanar da waɗanda suka yi imani na gaskiya wala ya'lamanna alkadibin ya ce soyayyar Allah ya jarraba ka dan ya bayyana imaninka amma asibtum an tadkhulul janna ولما يأتكم مثل الذين كلوا من قبلكم مسدهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب من أغاني هكا الله يكي سنباينسا شين يحبهم ويحبون سنة سن الله تبارك وتعالى هم الله تبارك وتعالى يناسن سنسيب استقبا أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين suka ce lafazin adilla jam'i ne na dalil mutumin da yake da yake da kaskanci mutumin da ba shi da jiji na kai dalil makaskanci to haka mummune suke zama ga ‘yan uwan zama makaskanta makaskanta na wulaƙanci a'a ana nufin makaskanta ta yadda ba sa ɗaga wa ‘yan uwansu hanci komai za ga yana ƙaunar ɗan uwansa yana yi wa ɗan uwansa yana yi wa ɗan uwansa duk abin da ya kamata shine azillatin alal mu'minin amma a izzatin alal kafiri wannan shi sa Allah madaukin sarki ce da annabi sallama wa fajjana haka lil mu'minin ka saukar da fiffikanka ga mu'minai mana karka zama mai girman kai a tare da su zama mai kaskantar da kai zama mai taushi a gare su wani guri yace waqfi janaka liman ittaba'aka sai ce minal mai minal mu'minin ka sassautar da fukafukanka mana kai mu'amala mai taushi ga waɗanda suka biyo ka daga cikin muminai shine mai adillatin alal mu'minin a izzatin alal kafirin sannan su ko masu jin girma ne masu kaushi ne alal kafirina ga mutanen da suke kafirai ne su shi sa a cikin suratu muhammad ai ta fassara mana wannan a cikin suratu fatih ta fassara mana wannan aya muhammadun rasulullah na ma'ahu ashiddagu alal kuffari ruhama'u bainahum ta yadda sahabbai suke ga yadda mu'minai suke nan a cikin suratul ma'ida amma a cikin suratul suratul sai ya ce mana wallabina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar masu tsanani ne akan kafirai amma ruhama'u bainakum masu tausaya juna ne shi sa inganta cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma misalin muminai wajen tausaya wa juna wajen sauƙaƙa wa juna wajen ƙaunar juna kamar jiki ne kwaya ɗaya idan da za a samu wata gaba a jikin tana ba ta da lafiya ƙaddara ta ɗan yaɗan mutum yana karkare za a ga ido ya ƙi yin bacci saboda ɗan uwansa yana karkare za ka jiki ya ɗauki zogi saboda ɗan uwansa yana karkare haka mummune suke abin da ya taɓa ka ya taɓa ni abin da ya taɓa mu ya taɓa ƴan uwanmu musulmi na duniya haka abin da ya taɓa musulmi ƴan uwanmu na duniya mu ma ya taɓa wannan haka ake son mu rayu haka ake son mu mene su zama shi sa ake son mu kaunaci juna dan Allah hadisi ingantacce ya faɗa yace man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman duk wanda ya so dan Allah kaga ba za ka so ba sai wanda Allah ya ce ka so duk wanda yake dan Allah ba za ka ki ba sai wanda Allah ya ce ka ki ya bayar dan Allah ba za ka bayar ba sai inda Allah ya ce ka bayar ya hana dan Allah ba za ka hana ba sai inda Allah ya ce ka hana sai ce duk wanda yake da wannan sifa faqad istakmala al-iman wannan ya cika imani mai cikakken imani shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da yace misalin mu'mini da mu'mini dan uwansa kamar gini ne sashe yana karfafa sashe shi sa mu'mini suka zama azillatin 'alal mu'minin sai ka zama masu taushi ne su ga mummina ƴan uwansu amma a izzatin alal kafirin a izza jam'u aziz masu tsanani ne ga kafirai ƴan uwansu shi sa ga ta annabi salama abin da sa mu'minai suka bi shi don yana taushi ne Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan galidal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ba dan ka kasance mai taushi ba ba yace da rahmar Allah ne ka zama mai taushi da ka kasance mai kaushin mu'amala mai kaushin zuciya lam faddu min hawli duk da sun watse da gare ka ashe almajiranka ashe ƴaƴanka ashe duk wanda yake zama a karkashin ka da zai sa ji daɗin zama da kai ne ka sassauta rayuwarka kar ka zama mai kaushi kar ka zama mai takura wannan ne sa ga iyaye da dama su sun dauka tarbiya shine yaro kai abu ka zage shi yaro ya abu ka dage ka dake shi yaro ka abu ka kore shi da gidanka sai sai wannan ce tarbiya wannan ba tarbiya ce. so ake kai wa danka mu'amalar da zai ringa jin cewa eh kai nasa ne shi naka ne da haka tarbiya ya hada da daukan nauyinsa wajen cinsa da shansa da karatunsa wajen mu'amalar yau da gobe shi sa wata rana wani bayan Allah sa samu annabi sallama sai ga annabi sallama ya sumbaci ɗaya daga cikin yara yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ku ne wa yara haka yace ni ina da ƴaƴa goma ba wanda na taba ba wanda na taba sumbata hadisi yana cikin adabul mufrad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ya zan yi maka idan Allah ya cire tausayi daga cikin zuciyarka amma su ai ku ringa ayan ku kuna wasa da su kuna wasa dariya da su lokacin da abun bace rai sai ka nuna bace ran amma akwai mutumin da inda yana na ayansa ko tari ba sai ko tari ba sai ba yadda za a motsi a gidan ba yadda za a ji yaro da yaro suna fada sai abin ya zama tashin hankali a wannan dabi'ar yara ce dama ka tattausa musu annabi wasallam tattausa mutane yake duk mutumin da ka tausasawa iyanin muna karanta cikin littafin bulugul maram wani bawan Allah a kawo cikin masallaci ya koma gefe guda ya fitsari ba mun karanta cikin bulugul maram ba ya je ya fitsari sahabbai suke kansu za su tayar masa manzo Allah ya ce ku kyale shi ya gama fitsarin da yasa aka ɗebo guga na ruwa yace a zuba a gurin bayan an zuba manzo sallama ya kira shi yace bawan Allah wannan masallaci an gina shi ne saboda sallah da zikiri da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba a gina shi nan zuba kazanta ba sai gane wannan yace a shirya ba a fitsari a masallaci amma yace shi ma yana da jawabi tunda manzon Allah ya mai kaza ko manzon sallama ya mai bayanin abin da ya kamata a yi to shi ma kuma a bashi wannan right na na fair hearing shi ma yana da abin da zai ce yace Allahumma rahmani warham Muhammadan wala tarham ba'dana ahada ya ce ya ubangiji kamar rahama a matakin farko ka sani aljanna shi ma annan muhammadu allah ka sa shi aljanna amma bayan mu kowa a zai ba shi wuta me yasa saboda manzan salama ya tausa sa masa su kuma sun yi kansa muna ganewa sun sa masa shi kuma ya yi kansa shi isa manzan salama yana da wannan sifar guda biyu manzan salama yana da tsanani ga inda ya kamata ya yi tsanani sannan yana da taushi ga inda ya kamata ya yi taushi muna ganewa shi sa wani yake cewa wai wai wai wa ma hamalan min naqatin fawqa rahliha abaru wa awfa dhimmatun min muhammadin yace shi tun da yake a duniya bai taba ganin wata taguwa da ta dau wani akan bayanta ba wanda yake da kyautatawa yake cika alƙawari kuma sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ganewa to can ma wani sai ya taso yace wa ma hamalan min naqatin fawqa rahliha ashaddu ala a'da'ihi min muhammadin yace ban taba sanin wani da ban taba sanin wani da da wato taguwa ta taba dauka a bayanta ba wanda yake da tsanani akan makiyansa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana sama da kafirai amma in an taba Allah shi ma annabi sallallahu yana da wannan sifar adillatun alal mu'minin izzatin alal kafirin ya shiga ciki muna ganewa shi sa shinkiti yake cewa wa yufhamu min hadhihi al-aya zamu iya fahimta daga wannan ayar annal mu'mina cewa shi mu'mini alayhi alaihi ya yalina illa fil waqtil munasib lil baya kamata mu'mini ya zama mai taushi sai a lokacin da ya kamata kai taushi wa alla yashtadda illa fil waqtil munasib lish-shidda kuma karkai tsanani sai a gurin da ya dace kai tsanani bai sa Allah ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ku yi kira zuwa ga hanyar ubangijinku da hikima da wa'azi kyakkyawa wasu daga cikin malamai wanda suke yin taushi sosai sai suke ringa fassara hikima da cewa tausasawa har ma suna cewa kalli fir'auna da kafircinsa da duk abin da fir'auna yi amma Allah ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ka gaya masa magana magana mai taushi sun kasa gano hikimar da ya sa aka ce a gaya fir'auna magana mai taushi in za ka yi magana ga mutumin da yake da mulki a hannunsa kuma azzalimi ne to kai mai magana mai taushi in ba ka ba zai cutar da kai saboda fir'auna azzalimi ne fir'auna mugu ne fir'auna maki Allah ne zai yi dukkan wani barna tun da har ya zagi Allah to da haka idan ka je ka ga mai magana mai kaushi to kai ma kuma zai iya taka ka shi sa aka ce da annabi Musa da annabi Harun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha amma ba Allah ba Allah ya gaya manzala sallallahu ba ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahil kuffara wal munafiqina sai ce me waqlu muna ganewa kuma Allah ba ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya nuna yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum gilza wa'lamu anna Allah to kaga wa alamu anna allaha ma'al muttaqin ko na jona ya ce shadidu likab shi sa na tsaya muna gane ha abinda ake so shi ne gurin da ya dace kai tsanani kai tsanani gurin da ya dace kai sauki kai sauki gurin da ya dace kai zafi kai zafi gurin da ya dace ka tausasa ka tausasa shine hikima ma'ana kowane guri ka tinkare shi da irin yanayin da ya dace da shi a yana daga cikin hikima wanda ba zai fahimce ka ba sai ka ba shi kuɗi domin akwai wanda kyauta annabi musu suka musulunta da aka mai kyauta aka mai kyauta ya ji lalle wannan ya iya kyauta ya ce jama'a ku zo mu je gurin mu imani da mutumin da yake kyauta baya tsoron talauci muna gane ya ce ku zo mu tafi gurin wanda yake kyauta baya tsoron talauci wannan da ne aka shigar da shi addini da kyauta shi ne hikima wani bayan da za a iya fahimci da awaka sai kana ɗan yaga mai sannan zai iya fahimta domin imaninsa kuɗi ne kawai in ka bashi kuɗi zai fahimta in baka bashi ba zai fahimta ba haka ne mana yanzu misali za a ga gardawa wanda suka yi karatu irin na allo sun fi son suna sauraron wa'azin ka sun gajin kana jan aya ba gargada sai su ce wannan malami ne amma duk abin da za ka faɗa in ka zo wajen jan aya kana lalata aya sai su ce wannan ba malami ba ne muna gane haka ɗan boko in kana karantarwa kana ɗan yin turanci kana karantawa kana shiga cikin harkar sa sai ce ka wannan ya burge daga ga arabu gabo dala ba ka bane amma kazo kana larabci baya ganewa bai ma san me kake yi ba zaka sai ce wannan da laraba yake na daina zuwa shi ko me wa'azi so yake ringa tattaunawa da mutanen sa suna gane cewa da shi suke da su yake yi muna ganewa shi sa mutanabbi mutanabbi yake cewa wa idza qila hilmun qul falil hilmi mawdi'un Wa idan aka ce ma kai bawan Allah yi sassauci mana yi hakuri mana yi sassauci ka gaya musu a kai sassauci fa yana da waje ba ko ina ake yin sassauci ba wa hilmul fata fi gairi mawdu'ihi jahlun kaga mutun yana yin hakuri ko yana tattausawa a gurin da bai dace ya hakuri ko ya tattausa ba ya ce wannan jahilci ne ashe dole wani gurin zaka yi zafi wani gurin kuma zaka mai zaka sanyi shine adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin sai ce yujahiduna fi sabilillah su dai mu'minan da suna yin jihadi a tafarkin Allah mai jihadi duk wani abu da zai sa addini ya ci gaba jihadi ne suna kokari a hanyar Allah suna dagewa wajen yada karmar Allah idan an zo ana yada addini to kowa yana da gudunmuwar da zai bayar misali ni yanzu na zauna ana ina tafsiri malam ya zauna yana jan baki ku kun zauna kuna saurara wani kuma abinda wannan da'awar za ta ci na kuɗi kuma zai bayar shi sa Uthman dan Affan yace kowanne daga cikin ku yana gadin wata kofa ce daga kofar musulunci kar wanda yadda aka cuci musulunci ta kofar sa yujahiduna fi sabilillah me kake yi wajen da'awar addini ta ci gaba me kake yi wajen yada wannan addinin wanda zai dauka a wayarsa ya je ya tura a group ko ya tura wasu mutane shi ma wannan ya iya abin da zai na yada da'awa shi ma yada da'awa ne ka yada shi duk wanda bai taba ji ba ya ji wanda bai san yadda ake fassara kaza ba ya sani ka kima ka yada shine yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi duk abin da aka ce addinin Allah ne za su yada shi ba tare da jin tsoron zargin mai zargi ba Allah ta'ala ce zalika fadlullahi wannan falala ce ta Allah kaga mutum yana yana san Allah ya Allah yana san sa kaga mutum yana tausasa wa muminai muminai wato yana yana kuma tsanantawa kafirai kaga mutum kullun ga shi kokari yake wajen yada addinin Allah ba tare da tsoron zargin wani mai zargi ba sai Allah ce zalika fadlullah wannan falala ce ta Allah yu'tihi man yasha da yake bayar da ita ga wanda ya ga dama dan ba kowa bane yake iya yin jihadi ya faɗi gaskiya sai wanda Allah ta'ala ya zaba wani kafin ya faɗa zai tuno cewa in abin ya shafi gwamnati akwai fa'in sanda akwai soja akwai ni kuma gani da 'ya'ya ya kamata in saurara don ka ajiya garkame ni muna gane haɗa wannan abubuwan a tare da mutum falala ce ta Allah yi man ya sha da yake bayar da ita ga wanda ya so wanda ya ga dama wallahu wasi'un Allah mai yalwa ne yana da komai alimun sannan Allah masani ne mai tarin sani ne tabaraka wa ta'ala shine mai sanin da yafi kowa sani Allah ta'ala ce inna ma waliyyukumullahu wa rasuluhu na aman. ai Allah ce mana la tattakilu yahuda wan nasara awliya kada mulki yahudawa da nasarawa a matsayin masoya majibinta to anan sai yake gaya mana cewa kadai abin sani wannan adatu hasrin ce inna ma adatu hasrin ce cewa kadai abin sani a shari'a waliyukumullahu majibincinku shine Allah masoyinku shine Allah wa rasuluhu da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam walladina amanu da waɗanda suka yi imani ashe wanda Allah yake so kaso shine kaso Allah kaso manzan Allah kaso mu'minai ashe ba ɗabi'a bace kyakkyawa ga wani yana kin mu'minai amma Allah ya ce innama ma waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-sala wa yu'tuna az-zakata wannan muminan su ne masu tsaye da sallah masu bayar da zakka wahum raki'una alhali suna masu yin ruku ɗan shi a sai sai wannan ayata sauka ne akan sayyidina ali muna gane wai akan sayyidina ali take magana wai nan wallabi na amanu ba wai jama'a ake nufi ba sayyidina ali ake nufi amma saboda Allah ya girmama shi sai ya hada shi ya kawo shi a sigar jami'i Allah ya kawo kansa a mufradi ya kawo manzansa a mufradi amma saboda girman sai na ali sai ya kawo shi da sigar jami suka ce wai shine yana sallah yana cikin yin sallah sannan kuma ya bayar da sadaka yana mai yin ruku'u kawai ya dauko sadaka ya bayar wa shine wai wai alladina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un amma ana magana ce ba ta gaskiya ba abinda Allah yake nufi kadai wanda za ku zo ku jibinta shine Allah shine manzon Allah shine mu'minai wannan mu'minan kuma ya fara tun da kansuwa sahabban manzon Allah domin da ayar da ta yi magana a kan muminai farkon wanda suke shiganta su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe wannan ayar tana wajabta mana ƙaunar muminai tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau sai mun ji muna son su amma za ga waɗansu ai sahabban ne ba sa so ba sa son sahabbai shi sa ibnu taimiyya a cikin littafin minhajus sunnatin nabawiyya ya kawo magana zuwa ga in mata ba zainul abidin yana a cikin minhaj wani yazo yana zagin abubakar da umar yana zagin Sa'abbai sai ce da kai baban Allah kai kana cikin lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim na fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus ya yace kana daga cikin muhajirai wanda Allah ya ce masu gaskiya ne wanda cewar Allah muhajirai masu gaskiya ne stamfi ne na cewa su yan aljanna ne yace kana daga cikin su ne yace wallahi na daga cikinsu. Ya ce to kana daga cikin walladina ta bawa udara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun kana cikin ansar ne wanda Allah yace sarrafa ta yace baya daga cikin ce haba bawan Allah me yasa baka zama daga cikin wallabina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim me yasa baka zama daga cikin wadanda zasu zo daga bayan su ba sai ga cewa ubangiji ya gafarta mana ka gafarta wanda suka rigaye mu da imani ya ubangiji kada ka sanya kulli gaba kiyayya ta wani wanda ya imani a cikin zuciyarmu amma in shi ba wanda suke jin haushi sai sahabbai ba wanda suke adawa da su sai sahabbai ba wanda suka tsana sai sahabbai shi sa aka tambayi wani malamin su aka ce ya sheikh ma za ta kulu ala sheikhain wai me zaka faɗa game da Abubakar da Umar yace huma kafiran yuhibbu huma fa huwa kafirun aida duk me san su kafiri ne su din kafirai ne me san su ma kuma kafiri ne wanda wannan ayat tana magana ne da mu'mine gaba daya Allah da manzansa da mune gaba ɗaya tun daga zamanin sahabbai har zuwa su ne majibancan ku su ne masoyan ku kuma wannan ayar sai tuna mana a shi iya daga cikin sifar mu'minai tsaye da sallah dan ya ce alladina yuqimuna sala su ne waɗanda suke tsaye da sallah wa yu'tuna zaka suke bayar da zaka wa hum raki'un alhali suna masu yin ruku' mai sa aka ce alali suna masu yin ruku? saboda ruku'u ɗaya ce daga cikin sufofin sallah wanda suka kowanne yawa a sallah ɗaya ne daga cikin sufofin sallah wanda in babu su sallah ba ta ba muna ganewa Allah ya ce wa man yatawalla Allah duk wanda ya jibinci Allah ya so Allah wa rasulahu ya so manzan Allah sai salama na amanu ya jibinci waɗanda suka yi imani fa inna hizballah lalle rinjina Allah humul galibuna sune masu yin rinjaye mana ba wanda zai rinjaye akan rinjinar Allah kamar ana so a yi ma hasali a ce ma <clears throat> rundunar Allah su ne Allah ɗin kansa da manzan Allah sai salama da mummune da suke mun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau waɗannan kuma su ne za su yi nasara kuma waɗannan su ne waliyan Allah shi sa waliyi siba biyu ce waliyi siba biyu ce waliyi ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaku duk wanda yake imani yake jin tsoron Allah wannan waliyin Allah ne ashe ba sai kana tashi sama ba ashe ba sai ka zo da ramadana karfe hudu ba ka zo da gurasa ka ce amma ka sharuwa. ruwa haka ake samun irin wannan waliya kaga mutum karfe hudu da gurasa a bakinsa akrama kallah sai ce ai na sharuwa a saudiya to wa ya gaya ma cewa in a saudiya an sharuwa? ka zo nan kuma na azumi sai ka ci gaba da cin abinci yanzu Allah bari tambaye ku kaddara ce yanzu a Saudiya an sha kaddara karfe 4 an sha ruwa a Saudiya sai kaddara anan garin karfe 5 zaka sha ruwa zaka ci gaba da azumin ka har sai ka je 6 da minti 45 amma dan su nuna ma cewa su suna da wani matsayi suna da wani kima sai su ringa take shari'a suna yin abin da suka gada ma dan suna so su haifar da ilimin hakika Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون نعم الله تبارك وتعالى ya ƙara يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakidu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba kada ku rike waɗanda suka rike addininku abin izgili wa la'iban da kuma abin wasa kada ku rike su min alladhina utul kitab na daga waɗanda aka ba wa littafi min qablikum kafinku wal kuffara awliya ay wala tattakidu kuffara awliya ko kuma walal kuffara auliya ma'ana kada ku riki wato waɗanda suka riki addininku a matsayin abin izgili da wasa muna ganewa daga cikin ahalul kitabi wanda suka zo kafin ku su yahuda da nasarawa da kuma kafirai to kada ku rike su auliya a matsayin masoya muna ganewa Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina in kun kasance ku mu'minai Allah tabaaraka wata'ala ya hana mu riki waɗanda suka riki addinin mu abin yin izgili da wasa domin so da yawa za a ga makiya addini sukan ɗauki wannan addinin a matsayin abin wasa mana gane ha sukan ɗauke shi abin yin izgilanci to Allah ya ce masu rikon addini a matsayin abin izgilanci da abin yin wargi daga cikin ahalul kitabi kada ku rike su a matsayin masoya walal kufar su ma makiya wato kafirai kada ku rike su a matsayin masoya kaga shi isa Allah ya ce la tattakidul la yattakidul la yattakidul kafiri al-kafirina a min dunil mu'minin wanda sa Allah madaukin sarki ce kada mu'minai kada mu'minai su riki kafirai a matsayin masoya koma bayan mu'mini muna ganewa sai ce illa an tattaku minhum tuqa sai dai idan kuna jin tsoro kuna son ku ba kanku kariya sai ku rike zuwa lokaci kawai ku rabu da su a babun taƙiya inda Allah ta'ala ya dade ita muna gane ganewa to kaga ka nuna kana son kafirai saboda kana tare da su in ka nuna kana ƙin su za su kashe ka amma ka nuna kana son su zuwa ka rabu da su kana rabuwa da su na ta ci gaba kuma dama a zuciya baka san su malamai suka ce wannan ba laifi ba ne domin ka tsinci kanka a gurin ka tsinci kanka tare da su yaya za a kauna musu adawa da kiyayya shi sa wanda gaske yake cewa wai wa man ya'til umura ala tirari falaysa kamithla ati ikhtiyara wanda wanda yaje ya aikata wani abu na laifi saboda larura ba daidai yake ba ga wanda yaje ya aikata babu larura dala ba haka bane to da haka anan Allah ta'ala ya hana musan kafirai ya hana musan kafirai gaba daya na daga ahlul kitabi sune yahuda da nasarawa da kuma kafirai wanda suke mushrikai duka Allah ya hana musan su wannan ya saba ƙa'idar addini mu ji muna ƙaunar su mu ji muna san su shi sa wani gurin ya ce ya ayyuhan ladina amanu la tattakidul kafirina awliya min dunil mu'minin kada ku riki kafirai a matsayin masoya kuma bayan mu'mini muna ganewa Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala in kuntum mu'minina in kun kasance ku mu'mine ne me yasa Allah ta'ala ya ce mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala saboda jin tsoron Allah da shi ne ake kiyaye dokar Allah shi sa inganta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha haythu ma kun ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance idan ina jin tsoron Allah ko mutane na gani na ko ba sa gani na zan yi abin da ya dace muna ganewa in ba na jin tsoron Allah ma zan yi abin da bai dace amma tsoron Allah shi yake sa dan adam yayi abu daidai ya ƙin abu ba daidai ba kuma tsoron Allah shi yake ba dan adam mafita shi yake sa al'umma ta ji daɗi amma rashin tsoron Allah shi yake jefa al'umma halin da take ciki Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu lafata na alaihim barakatun minas sama'i wal abu, walakin kadzabu fa ya bima kanu Ya yace da a ce mutanen gari za su imani su tsoron Allah kaga wattaqullaha in kuntun mu'minin ko ba ka ba da za su imani su tsoron Allah lafatana alaihim barakatun minas sama'i wal abu. da mun buɗe musu albarkatan sama da kasa. mana ruwa zai zo duk wani abu da ake bukata ya zo daga sama zai zo sannan na ƙasan ma zai zo tsere za su fito za a samu fetur za a samu gold za a samu duk abin da ake so a samu amma walakin kaddab sai dai sun karyata fa akhaznahum bima kanu yaksibun sai ma kama su da abin da suke aikata ashe inda al'umma tana so da ji dadi matsalolin mu na Najeriya in muna so su ware shi me zai mana maganin sa shine tsoron Allah إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Allah ya ce idan kuka ji tsoron Allah sai Allah ya baku mafita ya baku rariya da za ku gane abu kaza daidai ne ba da wannan ba daidai ne. amma yanzu kowa so yake rayu da dabararsa shugabanni suna rayuwa da dabararsu talakawa suna rayuwa da dabararsu kowa baya jin cewa ba shi da yakinin Allah ne zai mai abu kaza domin duk wanda yake da yakinin Allah ne zai masa kaza ba zai ba hanyar banza ba ba zai ba hanyar banza ba amma yanzu a kasuwa zalunci a ma'aikatu zalunci a rayuwa yau da gobe zalunci tsakaninka da matarka zalunci tsakaninka da yayanka zalunci mai ja wannan rashin tsoron Allah inda tsoron Allah komai zai tafi daidai yadda ya kamata muna gane ha shi sa Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina in kun kasance ku mu'mine Allah ta'ala ce wa idza nadaytum ila salati takhazuha wa idza nadaytum ila salati takhazuha huzwan wa la'iba idan kun yi kira zuwa ga sallah su waɗannan kafirai da su waɗannan ahlul kitabi yahudu da nasara sai su riƙi wannan kiran sallar naku abin izgili wa kuma abun wasa Allah ta'ala ce dalika bi annahum qaumun la yaqilun hakan yana faruwa ne bi annahum saboda su din qaumun mutane ne la yaqiluna ba sa hankalta ba sa fahimta amma da suna hankalta suna fahimta to da sun san cewa lalle kiran sallah wani abu ne mai kyau kuma nan ɗaya daga cikin ayoyi da suke nuna cewa lallai in za a yi sallah a kira sallah dan ya ce wa idan najaytum ila salati ta huzwan wa laiba shi sa ya inganta a cikin hadisin da zo cikin sunanu abi daud da sunanu tirmidhi da sunanu Ibn maja da littafin ibnu khuzaima sannan hadisin zo cikin muwatta ta imam malik albani inganta a cikin wannan hadisin a cikin mishkatul masabih hadisi ne da aka rawaito daga abdullahi ibn zaid al-khazraj yake cewa lamma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin naqus lokacin da sahabbai wato annabi sallama yake san a bashi wani abu da zai ringa yin kiran sallah da shi sai za ba su wani abu da ya kira annaqus karfe ne da ake buga shi kamar karara wato shi za a ringa bugawa lokacin sallah yayi ai na fata an gane sai li yu'mala hatta yudraba bi dan ai aiki da shi a ringa bugawa da shi fa yastami'u an-nas li salati sai mutane su ringa tsayuwa wato suna taruwa don ai sallah lokacin sallah na kamar yanzu a class kafin a ana samun kararwa ko aljaz ana karkada ta da dai annabi ya ce ƙararrawa gogen shaidanci Mana da ya bashi wani abu da za a ringa bugawa don a sanar da mutane lokacin sallah yayi lokacin da aka yi wannan abdullahi ibn zaid sai yake cewa qafa bi wa ana na'im rajul sai ga wani mutum ya zo min alhali ina bacci na kusan yana rike da wannan abu mai kama da kararrawa wanda za a buga Faƙultu qultu ya abdullah sai nace masa ya kai bawan Allah ta wa hadal na Za ka siyar min da wannan a wannan wannan karfan da za a buga don a ringa taruwa gurin sallah a mafarki fa Fakalali sai ce ube ya ce mai me ka yi da shi fakultu sai na nace nad'u ubi lis-sala zan ringa kiran mutane zuwa ga sallah da wannan abu kala afala a ala ma huwa khairun min dhalik bana nuna maka abin da ya fi wannan alkhairi ba fakultu bala sai nace ce eh, fa qala sai yace Allahu akbar Allahu akbar fa dhakara al wal sai ya ambace yadda ake kiran sallah da yadda ake yin Ya ce to wannan fi alkhairi sahabi abdullahi dan zaidu yace falamma asbahna ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'aytu sai na je gurin manzo Allah sallallahu alaihi sai na bashi labarin abin da na gani faƙala ha la ru'ya haqqun insha Allah ta'ala sai annabi ya ce gaskiya lalle wannan wato mafarki ne na gaskiya in Allah ya yarda kun ma'a bilal fa alqi alaihi ma ra'ayt falyu'adhdhin bi sai ce kaga abdullahi dan zai je gurin bilal karanta masa yadda kaga wannan kiran sallar da ya kama dan shine ladani muna gane ha falamma sami'a umar yayin da Umar ya ji falamma sami'a Umar al-adana kharaja musri'a da Bilal zo yana kiran sallah yadda aka koya wato Abdullahi dan zai gani a farki bayan ya koya Bilal Bilal yazo yana yi da da na Umar ya ji irin wannan kiran sallah muna ganewa kharaja musri'an sai gashi ya fito da gaggawa fasala an zalim sai ya tambaya ya ce wannan me yake faruwa fa ukhbira al-khabara sai aka bashi aka bashi labari Fakana ya rasulallah ya ce ya ma'aikin Allah wallazi ba'athaka bil haqqi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya laqad ra'aytu mithla alladhi ra'a naga gwadan gwacin irin mafarkin da Abdullahi dan Zaid yayi ni ma nayi irin sa fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sai annabi sallama yake cewa sarki ya tabbata ga Allah wanda wannan shine asalin samun kiran sallah muna ganewa shine wa idza nadaytum ila salati tafaduha huzwan wa la'iba wanda abin da su na manta na faɗa shine da in za su kiran sallah kawai sai su ce a salatu jami'a to bayan an samu wannan kiran sallan sai zo da shi yanzu ake yin kiran sallah in kaga an sa as-salatu jami'a sai dai in wani abu ne ya faru sannan bilal shi ya ƙara da asuba as-salatu khairun minan nawm kamar yadda yake a cikin sunan ibnu majah kuma albani ya inganta wannan hadisi ina ba ta mun gane da haka mutumin da yake jin kiran sallah ba izgilanci ake so yi ko wasanni ba iya daga cikin abin da ake so mutum shi shine abin da zo cikin hadisin muslim da kuma sunanu abi daud daga umar dan kattab Allah ya kara masa yadda manzala sai salama yake cewa idan qala mu'adinu Allahu akbar Allahu akbar idan mai kiran sallah ya Allahu akbar Allahu akbar fa qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال هيا على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله haka mai jin kana sallah zai ringa duk abin da ya faɗa ka faɗa duk abin da ya faɗa ka faɗa in ya zo gurin hayya ala sala sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah amma har zuwa ƙarshe komai zaka ringa faɗa manzala manzala sai salama yace hadisin Umar yace duk wanda ya faɗi wannan daga zuciyarsa dakal aljanna zai shiga aljanna mana ka yadda da abin da kake faɗa a wani hadisin na Muslim da sunanu Tirmidhi da sunanu Nasa'i da sunan Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin duk wanda ya faɗa lokacin da ya ji mai kiran sallah ya gama kiran sallah yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله rabban وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه inda kana faɗi wannan za a gafarta ma abin da ka gabatar na Ka kaga wannan ya nuna ashe ba izgilanci ake yi ba aisha Allah ce dalika bi annahum qaumun la yaqilu abin da yasa suke haka mutane ne da ba su da fahimta ba da hankali amma masu hankali ga irin abubuwan da suke yi muna gane ha shi sa za ka ba wanda baya son a kiran sallah sai shaidan manzala sai salama ya faɗa cin risun bukhari da muslim da sunan abi da sunan nasa'i da sunan jarin manzala salama ya ce idan nudiya lissalati adbara shaitanu lahu durat idan aka yi kiran sallah sai shaidan ya cuya baya da gudu shaidan a wannan lokacin ya ta yin tusa ya ta yin tusa hatta la yasma at-tadin saboda ƙarar tusa shaidan har ya zama ba ta hana shi ji wannan kiran sallah saboda shi baya son kiran sallah muna gane wannan yasa ya inganta hadisin bukhari da muslim da abu daud da sunanun nasa'i da kuma sunanun darimi a a hadisin muslim afan hadisin muslim da kuma muslim na imamu ahmad annabi sallallahu alaihi yake cewa al mu'adhdhinuna atwalun nasi a'nakan yawm al qiyamah yace masu kiran sallah sune suka fi kowa dogon wuya a ranar al da haka ake gane mai kiran sallah domin tsayin wuya alama ce ta kyau duk lokacin da mutum wuyar sai zama gajere sai kaga yayi muni sannan ranar alkiyama gurare da dama ana gane su ne da tsayi muna ganewa da tsayi ake gane dukkan wani guri mai falala a ranar alkiyama misali yanzu aljanna ba yadda za a gajere ya shiga aljanna gajere ba zai shiga aljanna ba abinda nake nufi shine sai an kara matsayi ba dan kana gajere a duniya ba za ka shiga <laughs> shi ma dogon duniya din sai ya kara mai tsayi a ranar alkiyama tsayin sa yayi kada saboda zira'i 60 ne nan gurin so 60 duk tsayin mutum zai wahala ya wuce hudu zuwa biyar daga tsayi na nan zuwa nan ya wuce guda hudu ko biyar zai wahala zai wahala ka samu wanda ya wuce biyar duddu a duniya da aka sai an ƙara mutum zira'i ya kai zira'i sittin sannan sai sa shi aljanna to da aka a ranar alkiyama masu kiran sallah za ga sun ƙara tsayin wuya saboda ƙarin tsayin wuya a alagira ƙima ne kuma daraja ne muna ganewa sannan iya daga cikin abin da ke nuna ma falala ta kiran sallah hadisin abu sa'id al-khudri wanda riwaya ce ta bukhari da sunan nasa'i hadisin ya zo cikin ibnu majah imam malik ya kawo cikin hadisin a cikin muwatta manzala sassalama yake cewa la yasma'u mada sautal mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un yace ba wani wanda zai ji sautin mai kiran sallah aljani ne ko mutum ne ko ma wani abu ne illa shahida lahu yawmal qiyama face yayi masa shaida a ranar alkiyama cewa wane na yin kiran sallah kago ne yana mafalala ta kiran sallah iya daga cikin abin da ke nuna falala ta kiran sallah hadisin da ya cikin sunan ibnu majah albani yace hadisi ne tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace man adhana thintay asharata sana duk wanda ya kiran sallah tsawon shekara 12 wajaba lahu aljanna aljanna ta wajaba a gare shi wa kataba lahu bi addini fi kulli yawmin 60 hasana sannan wannan kiran sallan da yake kullun ana rubuta mai kyakkyawan aiki sittin. wali kulli iqamatin kowace iqama da zai yi kuma za a rubuta masa 30 hasana kyawawan hadis kyawawan wato lada guda guda guda 30 muna gane ha to kaga wannan ya nuna cewa a shekaran sallah abu ne da yake da kima yake da daraja ba abu ne da kaskanci kamar yadda muka dauka a zamanin mu ne yanzu ba sai mutum ya tsufa yayi tukub tukub sai a dawo sai a bashi wani masallaci wai shine ladani yau ka samu matashi mai kwari kiran sallar nan makaranta ake zuwa a koyi yadda ake yin sa amma shi ne abinda kowa ya raina kowa yanzu yana jin cewa wato ranar hutu ce ko kuma ba shi da aiki ko ana yajin aiki to ya zama ladani wanda wannan ba daidai ba ne sai ka ji an koya ma shi sai ga mutane suna barna wani gaje na kadi qamatu salat wai kadi qamatu salat kaga wannan ai kuskure ne kadi salatu me yasa kai wannan tawun din ma kisar ai aslan tawun din dauri gare ta qad qamat ne amma ga wato nan ga sukuni nan ga sukuni littika'i sakinai dole ya zanto cewa ɗaya ya ɗauki wasali shi sa ake cewa qad qamatis salatu dole a mataki sala. muna ganewa kiran sallah abne mai kyau abne mai daraja shi sa Allah madauki sarki ce wa idza nadaitum ila sala idan wa idza nadaitum ila sala idan kun yi kiran sallah ittakhaduha hubwan wa na'iba sai su riki wannan kiran sallah a matsayin abin izgili da kuma wasa zalika bi annahum qaumun la yaqilun suna yin hakan ne saboda su mutane ne da ba su da hankali ba su da fahimta amma mun ji mutum yadda ya kamata ya dauka idan an ji kiran sallah ko ba haka ba abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a mu gama kuma yana ƙara tafiya kowa ya dawo malam dawo da ya nace ku guda wata wata kwama wata barwa Allah ce ta ce salamu alaikum malam tambaya ta ita ce me hukuncin matar wani ta yi zina bayan tana da aure amma dalilin hakan shine mijina ya tafi saudiya yin umra amma kudin da ya bani na biya bashi da shi kuma ina tsoron in tambaye shi wani kudin saboda kudin da ya bani suna da yawa dan Allah malam amsa mun tambaya ta a yau dan a matsanaki nagode malam wallahi malam saurayin nawa yau zai zo bayan sallan magriba a taimaka malam kaga inda za ta kanta adalci shine wannan shine tsantsar cin amana wannan shine ainihin cin amana kuma Allah madaukin sarki ba zai taɓa barinta da wannan hakkin ba in mun kalli gabobin maganar ta tana da miji ta zina ɗaya kenan mijinta da zai tafi kuɗi ya ba ta kuɗi masu yawa amma da can ana binta bashi sai ta ɗauki wannan kuɗin da ya ba ta nan ta kula da kanta sai ta je ta biya bashin da ake binta da wannan yasa ta janyo saurayin ta yana zina da ita dan ya ba ta kuɗin da za ta rayu kafin mai gidan ya dawo kaga shi shine ainihin cin amana kuma babu hukuncin da yake akan wannan sai illa ya mata rajamu inda akwai hukuma ta musulunci wannan rajamu za a mata ba wani dalili za ka na larura ka ce wannan matar tana da wani abu na larura da zai sa haka domin ba wani dalili ma da zai ba ta damar ta je ta zina tana da aure sai dai a ba ta damar ta sa mijin ya sike ta da je ta auri wani dan ya ci gaba da kula da ita in baya kula da ita to wannan shi yana kula da ita ya ba ta kuɗin da ya ishe ta sannan ta zo tana kawo wani to ki sani da ke da wanda zai zo din dukkan kuna cikin halin bala'i domin ke ba ki tsoron Allah kin ci amanar mijinki shi baya jin tsoron Allah ya zo ya haike mata aure Ka kaga dole tsinuwar Allah da la'antar Allah sai ta sauka kanku kuma idan kun mutu a wannan hali kuma a cikin Ramadan a cikin Ramadan nan za ku aikata irin wannan mummuna aiki lalle ya kamata ki gane cewa kina cikin wata musiba kina cikin wani bala'i kina cikin wani tashin hankali wanda ku kubutarki wallahi sai da in kin tuba kin koma zuwa ga Allah dan haka abin da kika kuskure ne kuma dole ne ki nemi gafarar ubangiji dole ne ki tuba zuwa ga Allah sannan shi kuma wannan wato mujrimi fajiri da yake zuwa gurin ki dole ne ki mai tawaye yanzu idan kin sake kin ƙara yi ne akan sani dama cin kina sani yanzu kin ƙara kin nuna Allah bai isa ba to da sannan Allah madaukin sarki zai nuna muku ya isa wannan ne ainihin cin amana shine ainihin zalunci kuma Allah ta'ala ba zai kyale ki ba kuma wannan kin ɗauki hanyar wutar jahannama ومن يفعل ذلك يلقى أفاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ذاك دوما أشين أزابا أشكم ولا wulakanci. Allah kuma sai ya tozartar da ke a gidan duniya matuƙar bai daina ba shi ma Allah sai ya tozartar da shi a gidan duniya matuƙar bai daina ba sannan ya je lahira a sashi a wutar nan kuma ki tsaya ki tunani da yanzu mai gidanki Allah zai yaye mai gaibu ya gani mai matsayinki a wajensa Allah ya tsare mu da irin wannan mata Allah ya tsare mu da irin halayya irin wancan namijin da ke zuwa gurinta ya ubangiji ka sa mu auri mata mu'minai mu Allah ka katange mu kamar tsayar da mu mu'minai waɗanda ba sa jina a duniya subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi